الله الذي جعل التقوى الصالحين والصلاة والسلام على أهل البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. باب من لم يرى الوضوء babu mai gane akan wanda bai ga mai da alwala ba illa min al-mahrajin sai abin da ya kusa mai tadi القبول والقبول بقوله تعالى a أحد منكم to cikin akan kaulukan da malum sun kai sabanin su akan abin da ke wanda ba ba ba ba rihi ba ba wadi ba malum wannan kuma an yi bayani akan su to bayan haka na sai malam ya gargado ainihin hadisi da su kuma da cewa حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سجين ما قبلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الله شيئا ولا يزال الأمر في ثلاثة bawa ba shi gushewa صلى ما كان في المسجد masjid mutum shi na cikin masallaci yanda duk salata shi na muddin bai kai ba in dai ba wa ya kasance in kai a aula ka zo sallah masallaci ka zanna kana jiran sallah to kana nan cikin sallah wai ana rubuta ma da sallah ba ha gushewa ana rubuta ma da sallah har lokacin da liman ya zo an kai sallah in kana iya sallah an rubuta zo ka zo duk ayi goma sha in ka zanna cikin masallaci muddin ba kai kai ba to ana rubuta ma da har lokacin da liman ya zo an kai sallah malamin wajen bai gani ba wa kala da jidon ajami sai wani mutum wanda ya kasance bai da fasaha wajen magana ce ta arabiya sawa an kana asaliyan al'arabi na asali ba larabi na asali amla ko ba ko ba asali bane in dai kasance bai iya magana da larabci sosai sosai to ana ce mishi ajami shi na ce fa kala da jidon ajami wani mutum ajami wanda ya kasance gobawa ne sai ya ce mara da su ya abawa da kaga ce kenan bai ikon fitar da magana a larabci amma ta yi daga abu hurera ni aka ce ke da ba kala ta ce mishi a taudi taudi wata kamar rihi wanda an mai sauya ko kuma a ce tusa shi na ce a ni agarata a ne da shirin shi agarata iska wanda aka sauki a kenan kaga watan babu mallam yana du'a illa min al-maharajayni al-qawli wal-nuhuri idan ka ga abin da ke ta baya yi idan shi na kai a rawar sai mu kage fara da shi hadisi na abu wani ko ya sha wani abu mali ta hada na yin oyana hadin zuhuri an a fara da jamini an amince daga ba san ne abu lafi da zai da almazani hadin da biyu sallallahu alaihi wa sallama daga mazo allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce la yan tarif hatta ya zama a sautan oyan shi da riha idan mutum na sallah ya ce kamar wani abu na suran ta mai iska na hitowa ta baya ne ya ce tafka da shi ya dace ta daga cikin masallaci sai ya tabbatar da samu ɗaya daga cikin waɗannan ababa guda biyu sai ya tabbatar da samu samfi ko samuri ko kuma samu kamshi in bai tabbatar da ɗaya daga cikin su tafka da shi bar masallaci حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد أن الأعمش هو سليمان an مهرانة أم منزل الحنفية على الثوري أم محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب kala ce kala aliman aliya ce kun to rajulan na kasance mutum yake maza ai kasirar mazi wanda ya kasance ina da yawan hitan mazi wata hayatu an asala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kun yi in tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ina aure da yashi ashe ka ga idan malamin ka shine sukin ka tambaya wata shahidin wanda ba za ka yi masa ba sai ne ka so wani shi yace sai ni فأمرت بالقول المكتاب من الزوجي فتعالى قلت بين مزوع الله صلى الله عليه وسلم مي أخوكم wanda ولا مزيك يوما وقال به الوضوء yace idan mazi ya fito a wala ta waje ba muna cikin babu mai bayani akan ababen da ke wuce da wala ko man ya rutu'a illa min al-mahalajaini al-ula duri wa rawahu shuba an amashi shuba shuba ya hadisi yana da amashi daga amashi kenan ya biwa shi wannan ya bi da nuna ko ya bi da nuna da hamidi wanda ba mu shuba an da abashi ya nuna da hamidi an da abashi hadisna ta ibn hasan قال حدثنا شيبان أن يحيى قال حدثنا شيبان أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن على أمر يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه أن يا تنبي عثمان بن عفان ko da yake yake usman ma har a yadda ka labari za da ma idan mutum ya jima'i da iyali ne wannan yau ne da ta samu ita mani ba ala usman ya tawanta usman ce abin da kawai zai shi a wannan amma ya tawanta wani salati ina a wani da sallah tun da mani bai so ba wannan ya ce shi a wannan kamar da ke a wannan ta sallah saboda ni saboda idan ba a samu mani ba da wuya a jima'i ba ta mu zai ba babu mallan yana rutu'a illa min al-mahadathayni al-qubul wa al-duburi a shekin nan kaga za a samu iko a shekin nan muna magana akan ababen da ke fata arwanda ba a kai ga ababen da ke fata wanka ba don haka shi buhari ne sai kawo wanda hadisi cikin ababen da ke fata arwanda tare da idan mutum ya jima'i da iyali ne an san wanka ba zai gare shi bisa daga jima'i maluma wanda kulu bayan sabanin sahabbai saboda sahabbai sun sabanin ruwa na baya laifi kan ababen da ke wajen da wanka wasu sahabbai sun kashe akan cewa jima'i ba zai ba zai wajen da wanka mutum ba samu izari ba hujjar su wannan hadisi sannan akwai hadisi da mazo Allah ke cewa innamal ma'u min al-ma'i ko wajen cin wanka kina tabbata min al-ma'i saboda ita mani idan mani bai fito wanka bai waje ba to wannan hadisi ne watan hadisai na wanda ya kasance masu haina suna da hadisin da shahi su kina watan wanda aka rubuta da Aisha radiyallahu anha tana cewa watan idan da karfi ta nufi ta kawo kawaje mulmulu manzo Allah yana cewa idan zakari hadu da farji wanka ya waje ba ko kuma idan ta wajen hita hitan kawo kawaje mulmulu idan zakari ya hadu da farji wanka ya waje ba da wannan hadisi watan ya shafi wancan hadisi amma wannan hadisi yanzu na cewa ina marma wa bin al-mai to sun akwai da sun tafi akan wannan zai kawo su daga cikinsu. da ke yi amma ya sauka wani salati wani ga tudu da kara hutu wanke zakari ne ta ga ke amma ya ga tudu da kara hutu don saboda maziyi don haka ma kuma sun ce shi maziyi za a wanke zakari dukkan ne saboda ya san maziyi idan maziyi ya fito maka za ka wanke zakarin ka gaba da ne kuma sannan sai kayan niyya ina ala an hu da harfa halin in mun ka shi maziyi da harfa halin da harfa halin yadda gure da niyyati Kina bukata da niyya sannan kuma da wanke wurin gaba daya ala usman sai usman ne ce yace madadin halin da ajuhan yace sami tu na ji wannan annabi min nabi da kamar sallallahu alaihi wasallama sai shi da halin da ajuhan yace to bayan yi wannan da usman na fana fata altu an zalika aliyan ya bai aliyu ce shi wai idan mutum yi jima'i bai samu inzali ba wanka kawai waje ba gare shi a wura yake waje ba sai wasu bayyana ya bai da wannan rahwani wadal haka ya bai da haka ko wai yuni ka abin bai tambayi wai yuni wa amaru bi zalika sun kore shi da shi mai da wannan amma ba sai da wanka ba kaga ake wannan sun akan cewa idan mutum jima'i ya samu zalimi waje ba حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق هو ابن مسعود قال أخبرنا النذر هو ابن جميل قال أخبرنا أن الحكم بن قتيبة أن ذكران أبي صالح أن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيت من الله أرسل إلى رجل يا أيكا موني متون على تيمية إمام بن مالك manzo sallallahu alaihi wasallam ya yato da shi da watan wannan ya yato da shi da abu ne a gudun da suna uba sai shi ya taba nan gidan maliki sai manzo Allah ya tsaya bakin ga kashi ya yi sallama to lokacin da shi ko sha tare da yaji ya ga hota maza maza sai ya fito ya yi wanka ko da su sai ga kai na da sai manzo Allah ce a jannar rajula mutumin da mun rubuta mai kenan bukata ce bata kare ba bata so saboda ya kira manzo sallallahu alaihi sama amma ta yi da saboda su sahabbai kullum a cikin sarki sai ya tsaya sai da yi wanka ta ya yake a arzal ila rajulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu wani mutum shine Ibn Malik min al-Asaji da cikin Nasaru wa ja'a sayyidu wa ra'suhu ya badu sai kai ne kasance shi na diga ruwa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la Allah na aljanna kila mun gota ma mun yi madogawa fa qala na amince hadarin na ya rasulullahi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce shi idza wajidta idan aka gogota maka zama ko hijja ko ka samu fari an san ka ko fari ba samu yawa ba wato kinaya ta daga cewa ka taki iyalin ka amma baka samu inzari ba fa alaika rudu alwala dai za kai ta ba abu wa habun min dalilin ya bi kenan wa ya bi na ruruci mai ta ba abu wa habun an shuka ko قال حدثنا شوبة قال أبو عبد الله بخاري ولم يقل بندر ويحيى أن شوبة عن الوضوء wannan ne kuma hujjar wato hujjar ana ce shi muhammadu nu a wannan ana ce shi muhammadu nu ja'afar shi ne gunda da shi da a da hiyamnu sai idan aka ɗanu waɗannan guda ne kan su ne a sami ba idan ka ga sai muna da nazarin mutum mai ko nan muna da mun da yi sannan kuma ga wannan gundar sannan ga yahaya dukkanin su an shuba amma kenan su da wannan da gundarun da ya haya abinda sun kawaito wato wannan ya kul wannan ya kul gundarun wa haya an shuba al wudu'a al wudu wannan ya kul gundarun wa haya an shuba al wudu wato can ne ce wato shiga da alwala alayhi wudu'u kenan nuna rubutu ban da wanka amma abin da su an da sun karuto da gundarun da ya abin sun karuto an shuba wato fa alaika alaika kawai ba ta da hoto ba ta ga ce ke nan ce alaika ne rage ya waje ba gare ka alwala ke to wata waya kuma fa alaika al-husnu dal wudu alwala wanka ci a fa alaika al-wudu fa alaika al-husnu a la alaika la alaika al-husnu wanka bai waje ba gare ka walakin al-wudu ya gare za ka mai da alwala amma da ruwaya ta tsare su sai sun rubutu wajen fa'alaika na sa abin da ta koke to ita alwaya ta su ke na kai wannan da ke fa'alaika ya zama mujmalun bi abu bayyana ne sai inda yake fa'alaika rubutu ya wala ce wata ba gare dan ya ce fa'alaika to fa'alaika kullu ko fa'alaika rubutu ya zama ma bi abu bayyana ne kan mubayyin fa'alaika rubutu za ka mai da alwala babu wani tiri wa kyauta ya bu ba ga gane a kan mutum shi na wa ɗan wani alwala tana iya wa ɗan wasu alwala ko ba ka yi abokin ka ko mai gidan ka ko malamin ka a ta sa muhammadin salamin kwalli kan قال أخبرنا يزيد بن هارون أن يحيى هو ابن أبي كثير to kuma an yana ya kuma ina jika ce an wutan da uku ba an kure da mulan da abasin an na usama tun zaidin a kiri ka usama tun zaidin ya ci ko an an kore bi maulan abbas an usama bin zaid anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamma afada min arfa lokacin da ya fito daga arfa adala ila shi'i sai ya nufi wata hanya wata cikin dusi wata za hadis bai kare bukata ne kala usama ta usama ta ci wajen alfa asubu alaihi mai kasance ina zuwa manzo Allah asubu alaihi sai sha jama'a ni kasance ka zuwa mai ruwa watan babu rajulun yi wa duk sahibu har da yi wa duk sahibu mutum na yi wa dan wani alwala ke fada ala yake sai ya shiga fada alfa a suku ina zuwa mai ruwa wai da wata shi na alwala a suku ma wai da wata wa hada ko da maqsud sai da mutul bani to sai ibn batali yake to suna haka na ashe kenan an tabo min al-isti'anah zuba ruwa shi daga shi taimako yanzu da taimako na shi kenan wato ba azumi amalin wudu wani sashi na daga cikin sashi na arwala ashe tun da sashi na daga cikin sashi na arwala in kana iya zuwa mutum ba kai mai wani aiki na arwala ashe kenan sama ɗin arwala kana da yi su kenan ba sai zuburwan ba amma ilimin ne ya ji tani shi ya ce ba an karanta ba da an tabbamin da wata da nan da domin zuwa ruwa shi a cikin wasila tsani na

kaji na da wani misali irin misali ne malikiya shi kuma da wani yin shafiya kaga sai kita shi wannan to haka wani ma kai sai ka kawo hujja ka tsaka kada ka ka koshi da hujja sai su kuma sai wani yake sai shi dole yin ilimi sai shi kita maka ta ga ran da aka ce inna ma amalu bin niyyati to shikenan wato da haka na shikenan kuma yake da ganiya kace to ka da yake yanzu haka kashe kenan algarfatu bayan cikin amalu a tabbata da amalu الاستعارة لنا كوي الاستعارة ما جاب ولا لأنه من الوسائل إلى من الوسائل كلا تسمو في لبان كيف بدا أنت يلون نقول وحتى حتى صنفك وأما كل ما يلون مصنوع تنسي ولا مطلع كشي صنفك أقوي وتنسي أيوكا ولا نهرقوني أقوي سوا مصنوع وقصا سوا ميواشي أشياء أيوكا ولا wanda ya kamar ruwa fi sa'in da ana wannan sannan ana su da sai ba ta mai zuwa mai ruwa shi annabi wani mutum shi ana wannan amma ni ba ruwa ga wani samu mutum wasu wani mutum shi ba za a yi ba wasu ko sun kai ba wani hadisi sun ce ana ya shi ko hali da mu labu da za a yi wani hadisi ya yi ku don haka shi babu haka yi biyu wajen tare ba don kuma za a yi akan mutum na wata kwana a wula inda ya kawo ya kawo a cikin an sai ba za a wajen zuba ruwa حدثنا أبو علي حدثنا أبو علي عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب قال to hukumin da ya rasu da ya mazu Allah a tsali ko za ka yi sallah nan ga wa kala ala musalla amma maka gudan sallah shi na gaban ka ba na za mu yi ba حدثنا أبو علي هو الفلاح قال حدثنا أبو الوهاب قال سمعت يا سعيد قال أخبرنا قال أخبرني سيد إبراهيم أخبرنا سيد إبراهيم أن ذات أمر جبير بن أخبره أن أبو سريع وتمن المجيرة شوى ya ji rubutu kan mai gida ɗan shuba yau ka jisu an muke tun shuba suna ba da labari daga gida ɗan shuba annahu kana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mugira ya kasance tare mazo Allah sai farin ga tafiya wa annahu da kuma mazo Allah sai akan wata bukata ta wa anna mujira hakika mujira ya ala yasukul ma alaihi ya shige shi na zuwa mai ruwa ba ta kenan ta ga wannan hadisi shi akan tada al-isti'ana fil wudu'i jaiz al-isti'ana taimako fil wudu'i ala sabbi ma ala sabbi ma akan zuwa ruwa jaiz ya halatta don haka gashi ne ce sai ni shiga ina zuwa mai ruwa wa ko ya dauko shi na arwala faga sallah wajahu yi wani fusa da hannuwa dai wa ma sahabi ra'asi ya shahi gani wa ma sahalu kai kuma shafi babu kira a qur'ani ba alal hadasi bayan mai bayani akan karatun alqur'ani bayan mutum na da kari bai da alwala wa gairi da wani alqur'ani kamar zikiri ko kuma da rubuta wata da yi mahimmanci da rubuta kata a sarfin lahi rahman rahim ko bi na tsayin wa qala mansurun ko inna mu'tamin ya jo an imrani mun yazida annahi yace la ba'a babu laifi cikin wurin waka ba bai da zai ba ba ainihin yauce wanda aka masai ba wannan ana ta yi bai da halaki in ka cikin ce alhamamu wuri wanda an kalli wanka kawai kamar yanzu a cikin gulbi hamamu kamar yanzu an misali yauce da kai yi wanda ya kasance kamar irin wa tura kai su yi yauce kawai wani wanka ɗaya da ba kai hada da wurin a yanzu ba haya to yawan shi wanda bai da wurin bayan a bayan gida wani ana cikin shi alhama wurin wanka ke na kawai wai kada ya kasu an qur'ani wannan wurin to wannan buhari ya kawo shi akan cewa babu kira a cikin ne ba da hadasi dan wanda ya shiga wurin wanka ya wai a shi ne wanda ba mai kai ba a shi kenan kaga shi na halatta wanda a wurin wanka shi kasu an qur'ani da in ko kanta wanka a shi kenan kaga mai hadisi na وقال منصور عن ابراهيم لا باس بقراءة الرحمن وبكتب الرسالة على غير وضوء sannan kuma yana yin wata kada ba ta da alwala ba ba ta da alwala ta da wata kada dan mun shiru wata kada ta yi cikin zahir hamadu ne wa qala hammad hammad ibn abi sulaiman ce an ibrahim ya zo daga ibrahim annahi in kana alaihim idarun qasalin idan ka tarda masu wanka cikin gurbi idan kowane suna same da tawul gaske ne ko shi a tsaye da kamfai to kai mun harlama wa illa fala tukallimi amma in ya kasance ka da mutane da zai suna wanka ila hamam cikin wurin wanka ko kuma a tambakin mashaya suna wanka da zai kai da mun sallama wai dan yin sallama watan kamar wai kawa masu ta zama na mu ɗan bi'a na kawa sallama duk wanda kan kaza ya yi bid'a ko bid'a muharrama saboda kai shi to yin al'aura sai in dai kasance shi mutane na kahin mu kai ga babul a kai ga babul su da ya tafi bayan lura ne akan wanka da jirga ana wanka da jirga amma can cikin jeji can cikin daji kai kadai ba kowa tare da kai ko ka zo bakin mashaya gabas da yamma dama da hagu ba kowa wannan ka samu dole zai kai wanka ko kuma cikin yaushe kai kadai abin da ciwon na kana kuka da zai kai wanka amma dai in ya kasance cikin jama'a na har wani mutum shi wanka da eh. wannan shi ne suka ce saboda wai kusan masu wanka zindir sun zo da bai'a ko sun ce a'a masu wanka zindir sun yi kama da wanda ake bai hala wanda ko a cikin waki wani wanda ya kasance yauci ne wanda a haɗe da daga ta ba za a yi sallama ba sun kace abin da sa in kace assalamu alaikum assalamu min sama'illahi subhanahu wa ta'ala sannan ko shi alqur'ani akwai assalamu alaikum kuma ka kan alqur'ani da zai kike shi ma sai ya mai sama ta ce da take nan shi karatu ga wanda ya dace a karatu ba حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل هو ابن أبي هريرة قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه فات ليلة عند ميمونة يا فانو تانكم ميمونة زوج النبي ما تم صلى الله عليه وسلم وهي حالة كل شيء يقوم هي شيء فاستجاب في ألد بهذا تشي أنس تشي وأنا عبد الله بن عباس yake sai ni kwanta da fadin da fadin katifa katifa tana tana da tana da fadi to nan inda aka ga hidu sai ce sai ni kwanta sai ni kwanta da ni kwanta sai da lusara wanda ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anhu bi dunya da manzo Allah da yalle da suko son kwanta da tsawon katifa ne kaga an raba ni فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصلينا حتى Allah sai الله hatta manzo Allah ya يفانا hatta ta safar zai ba haddari ya raba au au da ko bi kalilin ko gabanin rabawa sai da kadan nan au ba da ko bi kalilin ko bayan rabawa sai da kadan nan in sai kadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya farka lokacin da manzo Allah ya farka fada Allah ya mutamun nauma an wajahi ya shiga ni fada sai zauna yamsa kun nawa an wajen hile sai manzo Allah ya shiga shina shafa kwana shina shafa alamun kwana ga idanun shi an wajen shina shafa kwana ga shi wata lokacin ne wata ke sun makara'a sun makara'a al'adar ayati al-hawatima sai manzo Allah ya karanta aya goma al-hawatima wanda ya kasance sunan ne karshe su ta al-imran Allah ya awwalha إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية للألباب آيتها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون sai kan tsawon guda goma da farko na ƙarshe to ce wannan buhari abin suka hujja shi na ce babu qira'atul qur'ani ba da hadis ya tashi da barci in mutum tashi da barci ka kace kenan akwai matsala cewa ya shi da kai ko Allah ya cewa idan kun fi da salatu wa idza kuntu ila salati min an kenan sai kun fita shi daga bacci ta dubu ya A shi na kai wanda shi na gudun wani cikin alwala ga wanda ya bacci ko to sai malama suka ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainihu wala tanamu qalbu to idan shi ke bacci amma zuciya shi ba da bacci sai suka ce wasu suke eh haka ne to ai yana yiwa ya yi wani abu wanda aka yi wanda ba kwanan ba wanda ba bacci mutum da an ce ya kwanta da shi da iyali ni na kwanta ga tsawon katifa su ko sun karu na kwanta ga fatan katifa su ko sun kwanta ga tsawon katifa a shekke nan yayi wani abu da wanda ya kasance ba a ainihin bacci ne shi da ko in zali ko abin ko abin nan ko hitan mazi ko kuma abin da ya kamata wannan ko kuma abin da ba zakari tunda shi ma shi na kai a ruwa dani to kuma sa'an nan kama ila shan sai manzo Allah ya tashi ya ta samu wata sarka mu Allah kuma wata ara da ya wata wasa a min hayar wala da garwan fa a hasana ki hutsa wudu abu arwallahi thumma nan kama fa sallallahi min ki salla wa qalan na fa thumma qama ya salla nan manzo Allah ya miƙe shi na salla ya miƙe ya miƙe wa ya salla ta ci wa salla قالوا na عبد الله بن أباك يجي Ni ليك سيفتنا أبن الله ما تنعني لي أبن الله الله يكتب ثم تأمن تحوت yi. wa kuma ka ilalin bihi ne ta yi yin mazo sallallahu alaihi wa sallama saboda a yadda kun alyuna a lara a sai mazo Allah ya aza hannun shi mai albarka a kan kaina wajen Allah wa hada bi usni alyuna sai kunne na da dama ya fi da hawa ta shi da mutum da hakan da wata ka a tayi sun mara ka a tayi sun mara ka a tayi sun mara ka a tayi sun mara ka a tayi raka a goma sha biyu kenan sun ma'autar sannan mazo Allah ya fi da raka a guda sun zama goma sha uku kenan sun masa shi a sannan manzon Allah kwanta hatta a kawun mu'azini sai da mai kiran sallah ya zo masa makama sai manzon Allah ya miƙe fasa laraka a daidiyar ka a yi mu hafi fasa su a da kashe da fahimi sun muhalli da sallah su sannan manzon Allah ya fi sallah su ba bashi babu wannan mai tauta illa mai da gajin musulmi ba ga bayani kan wanda bai mai da arwala sai saboda suma amma suma ma ne mai nauyi idan ya suma suma mai nuna zai mai da arwala saboda suma in yi nauyi zai kai ga mutum hankali shi ke shi idan haka ne fita to an samu masanna sababi na tsakin arwata a cikin ayyukan mafi ko ina bi wezin kara a cikin malikun an shafin ruwada an yi a mara ajiye daga matan sai fara mata bintin mazalin bintin mazalin wato hoton da zubairi fara mata bintin mazalin da zubairi ta ga ruwa ta da aura da mazalin ta kurwa kuka ne su mahaifin su da ya zubairu na kuma sannan wasu guda wasu amma wa misali wata ne sai zama sai kasance wata da ya aura wanda ya kasance da uba ne da uban da uwa guda uba guda to shi na ce ayyar da ake asma fa'ima ya fara ce daga matar shi fa'ima fa'ima an jaddace hadar kakar da asma a binti abi An annaha qalat tashi a ta yi du'a aisha na zo aisha dole na kima kan mutu sallallahu alaihi wa sallam ai wanda ke nan ina lokacin da aka ta shan rana ta samu shi lafiya na shahi fasken ta wa idza annasu kamu sai ga mutane da su yi sunnu suna sallah wa idza hiya qa'imatu sai ni ga aisha da yi duk ne tana sallah ko tunci malin na ta nisa mutane ko aisha ko tunci malin na ta nisa mutane na ga mutane da su yi kuma hankali su ya tashi فأشارت بيدها تسنون على حنون تنحو سماء حسما وقال تكي سبحان الله ذلك يا توتر مع الله قلت لك آية آية فأشار أن شهدنا آية تلك شيء أوي الله أوينا نعذابا ومصعب اللي الله وقلت سيئت وكان أسماء وتسينيما تسيني أولا نزل الآية حتى تجلى للجيش سيد سوما يوهيني amma su ma ba wanda ya kasance hankali mutum kan tashi ba shi na ce babu mallan yana rubutu a yin mai da kishin musulmi ba mai bayani akan ba a mai da arabunla sai saboda su ma wanda ya kasance mai nauyi na wani a ta ce na shiga a subu ko kara a tima a ina zuba ruwa a kan kaina wannan man sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mazo Allah ya kare sallah ko ta daga cikin masallaci hamdulillahi gode ma Allah wa sana'alaihi ya shi sun makarsa na ce ma min shirkin kuntu lam ba wani abu wanda ba nuna mishi wanda ba nuna mishi ba wanda ba san shi ba yanzu kabra ɗaya ta kofi makani haza sai da duk ganin shi yanzu na inda nake tsaye hatta jannatu wan naru ko hatta jannatu wan nara ko hatta jannatu wan nari hatta jannatu wan naru idan aka ce hatta na hatta ita da iyaka hatta jannatu mu hatta jannatu mar'iyatu wan naru mar'iyatu sai shi kasance a jannatin mu da mai mu mayyitun huwa abu in kuma an kace hatta na wa nara hada fila ga shan inda ke a ra'ayi ba wani abu wanda ya kasance ba a guda min shi ba illa anna min shi al'ana yanzu to nan can da ke ra'ayi hudin nan kaga hudin nan wani dalba yake to shi na tace hatta hatta ke na adibati ya daga tace hatta jannata wa nara sai a tafi ta aka ra'ayi an kiyaye wannan ko ya kuma aka ce hatta jannata wa nara hatta tana cikin burukul jari hatta matsalar ifajin wala ta ake kawuye ilayya manzo Allah ya ce a aiko ni annakum tutaluna fil qubur Allah zai rubuta shi ga ko ana ku tambaya lissa aw qariban min fitin tajjali wanda ya kasance yayi kusa daidai ko kuma ya kusanci fitina ta dajjal la adari ake zalika qala asma'u ban sanar da da shi ba wata fara labarin ta Fatima yuta a ahadukum ana zuwa ga ɗaya daga cikin da tsara a ce mishi ma alimta fi hadal bil ne ka sani ga wannan mutum shine Muhammad wa amal bi ma ilmuka fi hadal rajul mi ne ne sani ga wannan mutum wanda ke shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma mu'min aw mu'minu mu'mini ko kuma ta mu'min wanda ta kankanci wanda ke da imani cikin zuciya sai la adadi ayyada ka qala asma'u wa tadullu al-asma'u ta yin fa'il shi kuma al-huda wa dalil mu'min ce ko mu'min ita ce fa yaqulu huwa muhammadun rasulullah shi mu'mini wanda kasance ya imani da Allah sai ce ko muhammadun rasulullah ya ana da bayyana ya zama da hujjoji sune mutuzoji wal guda zama da shari'a wa ajamna mun taqa wa amanna mun kai imani wanda ba ana mun kai shi fa yuqalu sai a cikin shi nan misali haka kwana kwana ingantacce fakar hakika alimna in kunta la mu'mina in kun da lamu ina hakika musa kai hakika kai mu mu kake ka imani cikin zuciyarka cewa manzo maka da shi ne kuma Allah shi ne mahalicci wa amma fi munafiqu an mutabu amma wanda ya kasance munafiki ne ko mai kokanto la adali ayi zalika qala al-ma'u ba ta zalla al-ma'u ta amfani shi cikin wannan da guda biyu fa yaqul sai ce la adali ban sani ba da minkin nasu na mutane ya kuno sun haɗin shi'a wani abu ba ko ni ma ne ko shi sai mala'iku su ce ya da dari ba ka sani ba na da rai kada ka sani yanzu za ka sani Allah ya kare babu masu ra da kulli shi da kawai shi ta'ala ba ka gane akan sha masa dukkan ne da kawai shi ala da ganin shi ne da haka wa masa gobe ko shi kun ku shahi kawo nan ku gaba da sha masa shahuruka imamu na mali ya ce fa inda za ta ce wa su hudu sakunna ku shahi kan gaba dai ku ku ko sun ce ba da kake kiyata ko ta ko ta shi kan amma da cewa ba da ga lili ta ki an kafa domin tan kurwa tan kurwa da wani ku shahi da kai shahu ba ɗaya wannan shi ne ra'ayin malikun anasin kuma buhari ya kulla ba ne akan hanyar da malikun anasin don ka ce babu masara a cikin rihiri kawai da alamun ko ba ƙara inda mutane ne a wannan abu a wannan da irin mutane ne ci an mara an domin da zai da zai mace ta da zai da zai da musamman alaƙa da haɗin a shafin kanta wata na ita ba mace shahika ta suka ne da ruwan rubin ku shahika wa mace Na ana magana da maza to kuma ta fushi ne su ma su kai gaba dai wasu ila malikun aiki to an yi sahaba a rasi an tambayi imamu na malik shi na shi isuwa wanda kai alwala mai alwala ya shahika ta kai shi ko bai halatta wa hadan ce da hadisi da Allah ne bai ne ta hujja a hadisi da Allah ne a kan shi ba zai ci ba ya fata shi kai da zai ci ba shi ne shi hasu na Abdullahi bin Yusuf ko ta ne ta ga akwai na malikun na abin ya yi almalin na abin da ga maliki ne ya yaya da jira karara ne Abdullahi bin Zaid wani sun ya ce Abdullahi bin Zaid kuma shi ta kamar ne ya yaya wanda tambaye ka ta kamar ya yi almalin ta ce shi wa a kamarun da suna kake yi wannan tambaya kuma shi ta kamar ne ne ni kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace shi ko kana ya kula ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke alwala wa qala fa abu abdullahi bin zaid sai abdullahi bin zaid yace na'am ina ya guda maka da abi ma in yasa aka ruwa wa abu daga Allah ya dai ke ruwa da hannuwa dai faga sallah ya wanke hannuwa mata ta yi so ثم مضمر سنه كل باكي وتصل وتصل ya يتالي da kurkwai baki wata sarai da ce talata so uku ثم ذكر وجهه سلم فسأل ثلاثا سوء ثم أن غسل إليه مرتين يوين تهن وجه سوء مرتين مرتين سوء بيو إلى الرفق إلى الرفق مرتين فسأل ثم مسح رأته بيديه ليش أنا كان في هن وجه أقبل بهما وأدبر بدأ يمكن رأسه أقبل فأقبل بهما فأقبل بهما يقصد هن وجه هكا يجوك بدشي أقبل فأدبر يبايع ba da abin mukaddimi da asiri amma ya fara daga man kai kenan da ya fara a ce nan ka gada mun samu da abin mukaddimi da asiri wanda ya kasance riwaya ce ziyarar ce ta bayan kuna an sai wato musu da sun kuro riwaya hadisi kawai wato ita wannan arwana ta Allah ne zai yace a kafa da bihi ma wa adabara a kafa da bihi ma a kafa da bihi ma wa adabara a ce nan ka wanda bai da wannan ziyara ya zai arwana iya ko eh ya ga hadisi haka da shi haka ko to amma ta ce ba da a da muka ji mara aji sai fara da farkon kashi an kiyaye da wannan a shekarun yanzu wanda ya haka ya yi haka haka ya zan farilla haka ya zan sunna ya bar bada da muka ji mara aji musahabi al-ibtida wa muka ji mara aji musahabi a shekarun na kaga mutum yanzu wanda ya kanga ya kanga wata tawa wa rabbani a ba akwai mai haka ba shahida wani wannan wani musu kuma ke ku shan kawo nan ko ya shan gani a ya fara su har zuwa ƙarshen kanshi sun mara ɗaya kuma irin makamin da zai bada ainihin musulmai mai da su da wuri da ya fara sun mata da gina shi nan ba abu ne shi na muhallin ce babu matsayin da cikin kulli ne kawai yi ta alamun su wuri musu a shi ke na kare shi kan shi ya da akan cewa ba ɗin ka ya sa kiyata ko kuma za ya dace الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحد وغيره الآحد لنا حسلا وللقرائن بكلم وتلا المشهور والمستفيد مشهور إن رواه قوم أثنين تاريخه كمدنه اليدين والغل للجمعة دفة العلم وحسن حادثة طلب العلم wada a kulkunna ne a yi mai wada a fi wani mu haƙi sina ma an anasi kan na ta shahara kuma ma al'awami hadisu al'ulimu bi tamami bil buka ha'i abgarul halali ta haka kulu haƙi mu fi rijali hadisu lali bata ilma masu ilku sina kullum inda hafi zin kamul. الحمد لله wa gairuhu al-ahad hadisi ahad dan ya kawo mutawatir bayan ya kawo shi sai kawo annan to kullu hadukan wannan hadisan siwal awwali in ban farko ahadun da ya kuna da ya kuna fi ha al-maqbul wal madud sai ana samu hadisan da kasance karbabe na wal madud sun kuma samu hadisan da kasance madudi na eh aka ce hadisi ahadun na wa ta al-ahad yau ahad sai ya dai sai aka ce ma ahad ya aka ce hadisi a halin na hadisi wanda kasance lam ya bi martabatan mutawati bai kai matsayin hadisi mutawati ba hadisi da bai kai matsayin hadisi mutawati ba ana ce shi a halin wannan hadisi wanda kasance rawi guda gare shi dalili kenan a halin na hadisi wanda kasance rawi biyu gare shi hadisi kenan a halin na hadisi mai rawi uku mashhuri kenan a halin na hadisi mai rawi hudu masafili kenan a halin na hadisi wanda bai cikin a halin shi ne hadisi mutawati yanzu wannan da aka kawo kowane su yufidul ilman da zai shi na kuma da ilmi da zai amma shi hadisi mutawatir yufidul ilman da da kini shi na kuma da ilmi da kini kenan tabbata bi dalilin kadaiya ya tabbata da hujja yankakkiya shi ne yawan jama'an da an samu wanda ya kasance yufidul halis tawaduhum wa tawaqqum ala kadhib shi na ce da zai da kulli an kana wa an kana da kasance wannan adadin da na ɗaya da kuri a same ta da mutanen da baka sai ka sahabbai a samu goma sai ka tabi'ai a samu goma alba'i tabi'ina a samu goma to irin waɗannan jama'a da kilu alis tawadahum wa tawakkuluhum ala kalim to wannan hujja sai yiƙiniya ta kuma sannan yi fili mai kini kina ma da yin yaƙini amma in ba shi ko yi da ma a annazari kina tawgaru al-ahad hasalatan shi na samar da to kawai ya gale wa zanni suke saboda ni watan shi hadisi in ma an yi da alabu Allah su suka rika buri kawai shi ne alabu abu su suka rika hadisi in ya kasance hadisi ne na ahad in ma an yi da alabu Allah su suka rika ko ya samu asuli na karba ne a shi wa kuwa sai duk habari na kinki shi ne gaskiya da na karɓo shi ko kuma ya samu asalin sifatin rabi wa kuwa subutu kadir na shi ne ta dauko kare wanda yake wannan hadisi Su haka sai maluma sun ce ya gare wa alal zanni sirqul habani shina rinjaya da su gaskiyar labari ne subutu kadir na shi saboda gaskiya wanda ne karto shi wai gare wa alal ka kadir habani shina rinjaya da su watan kare hadisi ne subutu kadir na shi saboda tabbatar kare da ruhani a shekara in ka samu magana da mai gaskiya gaskiya za ka amma da tona ba dan yake yi kusanci ya kuskure in ya kuskure ya faɗa min na sabani da yake yake yi kusanci ya yi mantuwa ya mace da aka faɗa in yi mace da aka faɗa ya faɗi kaga in ka ji ba kuskure na yi amma saboda gaskiya ta tafi kine da yake a shi kenan kaga galibu nan hadisi ne kasance a halin na hadisi ne kasance a halin na to ga so mani yi wannan hadisi za a fi shi in mu da rubu so kai ga mata su sahihi in musu kai mata dauke shi hasan ya gani wa alal zanni sai kul habani ya tabo da sai ina gidi ya gani wa alal zanni kaza kul habani ya tabo da kaza ina gidi saboda ni muka ce dukkanin halittai in ya kasance ba mutuwalin na ba a halin na iha al maqbul wal mardud sannan kuma wa tanmi tawqamul islam ana waqafi akan tawqujja da hala ita hada da fahad sai an yi bincike a hawalin jaliha da yan bincike har duka rasul hadith nan yi ma wata mutane a shi tun da aka ce ana wakafi a kan sai bincika akan madadin in eh, aka yi bincika akan madadin an a tayar da rukuna sannan ko mujibinin na sai a ce hadisi ne da yi na saboda hadisin na mujibinin na kama zarfina in ya kasance hadisin na mujibinin amma hadisi da sai a ce hadisi ne hasanun na in ya kasance kuma saduqun na amma bai rubuta ginin da yi ibrahim na sai a ce ma hadisi ne ni sai a ce mishi hadisi ne mutanun na ko sai a ce ma hadisi ne da yi sai a ce mutanun hadisi ne saboda ni da duk na fulani sannan mamunun na amma sai ne fi hakan ko kuma a mahiyoci kuskure ne ya sawa ba ta yawa a wannan hadisi ne ba za a karɓe shi ba domin haka ce wurin gura a haɗu zan hasala wurin ƙarami to idan ya samu hujjoji wanda suka ɗauke shi ya samu hujjoji suka ɗauki wannan hadisi sai ƙarami da akwai alamun masu kune ƙarfi ne da ilimin wasar wata da ilimi shi na kai har zuwa da sani wata da shi na kai da ilimin kusanci wanda ya ilimi ya ba abin mutu da shi a al'ilmu da kini ko ba al'ilmu da ni malu masu kashi nan da al'ilmu ana nuna al'ilmu nan ga a ilimin da ni ilimin da ni ba ilimin da nuri ba ilimin da nuri shi ne ilmi da kini in muka ce kuma ilimin da dalili ne wanda shi ne ilmi wanda ya kasance ba kowa ka samu dai ba sai da ya mutane saboda ni saboda shi ya kawo Allah ta halal sai ka ta zuwa bincike in ka yi bincike ka yi bincike ka yi bincike sannan za ka gane wannan hadisi da ana hujjar shi amma shi ba da mutuwaɗi ba sai kayan ciki ba saboda ba da ciki akan ahwalin jari shi mutuwaɗi amma da jari ne ciki a ce ke nan wajen bincike duk da jari da kai ko sai ka ci tuwar aka ya za kai da yake wajen kayan da ilimin mutala sai ka ci hadisi wanda ka shi rawar buhari wa mulim buhari da mulim sun rito shi a shi wannan abu wata alama mai gode kayan wannan hadisi ta zagaya hadisi mai gode kayan sai a ce ya ita sai ka ya lalata shi ya kai ni sai yin hadisi girman buhari da muslim a kan sha'anin hadisi wata kasu bihi ma ala yadihi ma sannan da wata su a kan wani ne ta da sahihi ana gabatar da su a kan duk wanda zo bayan wajen bi da ni wata sanda shahidi da ingantacce ne da suke da gani sun da amana lahiya sannan wata da kirkun da ma'aikata ta zai ma kabuli da ainihin haɗuwa maluma a kan karɓar buhari da muslim duk maluma sai da buhari da muslim ingantattun da ta kai kashe in ba mun samu kalila ko wanda ya kasance ita wannan shari'a ta sa gudun wannan hadisi kenan an samu hujja ta a shi duk sai wajen kafa hujja ba yi na jahilci ba duk abin da ka gano da istidlal shi aka ce ma ilmi na dalili ya sai ka kafa tunaninka mun yi bayani akan ilmi na dalili da ilmi na nuri ko to duk ilmi wanda kasance sai ka kafa tunani to yanzu shin gano hakan ga kuma ka gano haka maluma sun kace ai sai wanda Allah ya ba basira mai haske sannan kuma faɗa da ni shiga ne da zuwa tunani da tsawaita da bincike na shiga na hakan da dan yi da wannan ko to wannan shari'a ta farko kenan magana ƙara'in yi yake motala ƙarila ta biyu suka ce ka bayyana alal misali hadisi wanda ya kasance a maluma sun waito shi da dukun ta da rukun shi da dukun masu yawa yadda da rukun shi da hanyoyi masu yawa amma ba ma balaga ta wato da kai matsayin hadisi mota da ba sai ka shi in kaci ba shi ma akwai ɗari na da wuri gaskiya sai ko mota mota ɗari na nan ga sai ka ya za ka yi ciki ka da hanyoyin ga sai da zurfin tunani ko ashe ke nan ka ce ma ilimi na gane hadisin ga akwai wasu karinoni masu wani karhi ne shi ke nan ka ba hakanta ilimi na nazari ba ilimi na nuni ba ake yi wannan ko sai su ce to sai wannan kuma sai hadisi wanda ya kasance shi kuma yana da isnadi isnadi ne wanda ya kasance shi kake isnadi na kai da kai sosai sun kace misali kamar hadisi wanda na bin Hanbal radiyallahu anhu ya rawaito an shafi shafi ya amaliki maliku annabi nabi an a annabi an ibn umar ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun ci shi a cikin kasa ta zahiri dan imamun na an imamin an imamin imamun Ahmad bin Hanbal na imamin a shafi al-imam malik bin anas to kaga in kace ba irin wannan shi al-qalila wacce ke gode karshen hadisi ashe to ya za a ya gano haka sai da ciki ya aka zo da shi wajen tsari sai ce irin eh, wannan hadisi mai ƙarfi na kwarai ne ke gode ƙarfi ya shi ga ilimi nazari sai ce abin da sanan ahmadu na ambalin na kowa ya san ne tsakani ba mu ne musu zama ne hadisi ko sun zamani ne babu kamata cikin zamani ne يشيرون إلى ذلك الشافعي المختلف الشافعي المختلف لا من يراه فيه ذلك الشيخ يشير يشير إلى مالك الأسد مالك الأسد لا من يراه فيه شيما كم إمام الأئمة ni bayan aka zama imam al-a'immah ake yaro nan ko to sai ce sai na hadin shi to yanzu amin al-misali nan ga kamar wai duk wani mutum wanda ya kasance mai bincike na inda mai ilimi na aka ce maka kamar malikun alatin ya faɗa maka magana idan malikun alatin ya faɗa maka magana za ka yi yanki za ka yi yanki da ciya magana kan da ciya shi ba a kokartunta sai da shi kenan kaga idan ka samu hanya irin wannan an samu karina mai nuna ni mai kai ka da wani ilimi wanda ya kasance ilimi nuna wani ina ilimi ne da zai yi domin kara'ina domin kara'ina da ilimin wata sai mutum ko al-muslimin al-muslimin muslimin ɗaya alhamdulillah yau na na نعم ميمونة صلى in yaro na ɗakin makoci ko ta wace shi kwanta tare da mata ta eh, wannan shina halatta amma ga yaro wanda ya kasance bai iya tantancewa da da sha'anin a zaman aurcewa wanda bai tantancewa da haka ne kaga da shi tantancewa da shi ko da kike ba bai iya tantancewa dai kishi dai karamin yaro amma kuma ya tashi da basira yayin da ko da mazo Allah ya rushe da ko shekara goma sha ɗaya wanda mazo Allah ya rushe da gaba ɗaya

babu bayani akan babu watan babu waɗanda su haka ai wala ba ta ji ba sai abin da ta ne ne ko da dugun sai Buhari rahimahullahu ya kawo hujjoji na maluma wannan manoma ne ga abin shi manoma ne ga abin manoma ne ga abin to waɗanda ya kawo hujjojin da ya kawo su ka musu ba waɗanda da ne ya yi da fahimta kuma shi ma ɗauki wannan fahimta shi na a kanta kaga ai da karin ne kama kama da sai masu karfar da wancan fahimta ita an kiyaye da wannan to don hakan ga malami zai yi wa ya tsaya ɗaya da kai ne bai kai matsayin mu ta hidiye matsalaki ba ya ce ya aiki da hujjar kowa tare da buhari ne mu rawa ce duk abin da zai kana da hujja nan bi sallallahu alaihi wasallam amma da tare da haka nan mun kana mun yi bayani shekarar jiya sai da tahiyya ko yi fikin na shari'a sai ya ganci ko shari sannan zo ta ma sannan zo fara ainihin ulama ku kana ne shi kusan maluma wanda suka yi musulmai ba ko wanda suka yi a almusulmi na musulmi ba mushahidi suka ke wanda ya kasance shi na isin ba'in qur'ani da hadisi bai dogara da kowa duk abin da zai yi kai ne irin su maliku na nan su shafi irin su abu hanifa irin su yana sauri irin su yana bin bayana irin su wannan a gashi. إسحاق بن راهوي ina إنه a wannan ليس مسألة عن مثل to duk irin irin waɗannan dai sun kai mu shi ne dai mu sai mu talabi wanda ya kasance ba sai sun dogara da goje kowa ba don haka ba ga gani sun kawo goje wani sun yi hujja da ita amma imamu na maliki shi na hujja da malum maliki saboda ya tsara ka'ida ta ta malikiya ko da ka'ida goma sha bakwai daga cikin ta akwai mura'atu da lafiya yawa da sabani idan matsala na babanci shi na ba sai da malum mawani sun kawo ko da ra'ayi ne ishihadi ne bai nuna mai haka ba sai shi yake da hujja ne sai shi yake da hujja ne kuma shi yake da hujja malum mawani an kiyaye da wannan don su ko su buhari da himu Allah suna aiki da hujjojin malum mawani suna da hujja da kai ba su ko su riko ita sai da masaba sai ya shi a wannan buhari da himu Allah ko su ce shafi'i na amma da ni gaskiya ga ba da ni cikin ba masu tsayo ba akan shi shi da masaba illa ne kawai ya yi tafi kushi da masaba su shafi wani bai za a ga ɗauku ta shafi wani za a ga ɗauku ta hamsin hambalin wani za a ga ɗauku ta tsayin su kayan da ke hujja su kuma ɗaya da muhammadin su cikin kare shi to hakan da malami bai kai matsayin da kake ya bai bai hujja bai hujja da hujja kuma ba mu tuka kai wannan matsayi a halin yanzu ba masu wannan matsayi su ne da sun kare abin da kuma gode haka nan duk abin da za ka faɗi an faɗe shi sai ne ka sai ne ka hako kuma sannan in kawo nan a kai dina ana gane kai shi ba ka tare da kowa na wai ya halatta in shekara ta ba Qur'ani a cikin gidanka ka biya shi da za a kan neman tsari shi tambaya a kan wasu na halatta mutum shi karanta ma alƙur'ani cikin gidanka da biya hijinga ya karanta ma alƙur'ani cikin gidanka domin neman sani to malama sun yi bayanuka a kan wannan sun ce alƙur'ani maɗaukaki na ba a shiga cikin gidan kowa sai dai ka yi cikin gidanka yan haka da hijinga hakanta mutum alƙur'ani to kanta ne cikin gidanka inna haka ma a hakkun alaihi ajalin kitabun inna a haka ma a hakkun alaihi ajalin kitabun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan hadisi suna fara cikin babu tijara cikin babin da shiga suna suka kawo wannan hadisi shi ya wanda ke da sun doki ana iya gyara da karatu alƙur'ani sai ma ma sun fice to amma haka bai gidan mutum kan yi sai dai ka sa cikin gida na'am ya yi tambaya a kan cewa Allah ma na ina da tambaya wanda ake ya azumin shekara biyu wacce shekara ce zai fara shekara ko ta gaji ya yi nan da ba gaba ɗaya bai shi ba wai shi na tambaya a kan wanda aka biya azumin shekara biyu kenan gaba ɗaya azumin ramadan da bai shi ban duka saboda rashin lafiya wata kuma shekara ta kiyoyi da bai saboda rashin lafiya ko kuma saboda wasu lura na yaki da mata hina ya ƙare da ramadan gaba ɗaya shi ne ta hanya ko mutum ne inda ya fara da ko shi fara da na farko shekara ta uku ta fara kafin na shekara ta Assalamu alaikum. To. Shekara ka ce da ran ba wata Na. Zai fara farko wata ya 20 ya fara farko wata 20 zai buɗe baki na hutu ya ka da A'a, watan da ya sha nawa yayi. Watan da ya sha nawa yayi. yan talatin yan kowa ya faɗi ma amma bai kafara bai kafara ta jihari ko kafara ta kadamu shi an ka ce in ya fara ya tafi ba ta amina ta yi tashi haka ko kuma ya kasance yana cikin wani wuri mai duhu ko an kai shi ta sa kuma kan da ba ka san musulmi ba in ya zo in bai ranko a ce shi na fara da wata ya doka tawara da cikin tsaya ya cewa a shan da ko zama shi kuna na ba shi na tambaya a kan inda inda buhari ce ba kana a da'un ya la ya la bihi ba an yi ta bihi al wai gashi ana iya gashi wanga na mutane a gyara shi a yi zare da shi a yi wuki ana iya gyara gashi a yi igiya da shi ta tsoron kaya ko kuma wani aiki babu komai ana yi a cikin na ka gashi da na don haka idan ya faɗa cikin ruwa irin mai arwala ko mai gebe da yawa in shi na arwala ka ga za a gashi ne zuba cikin ruwa da abu da ne da wani irin waɗannan wasu da gashin ya zuba nan wasu lalace ko su lalace ba ko ruwa ya mena na shi buhari abu ta kana ya kawo kuɗi a kan a tsawon a zai ba. Tsawon ko? yana tambaya a kan kuma inda aka ce ko inda ma ta ala kalbika ga hadisi da abin hadin asali wa inda ma ta ala kalbika ka ce bismi zahir karinka wa lam tusammi ala kalbin ahara ba ka ce ga wancan um, ala kalbin ahara ko ko ala kalbin ahara wa lam tusammi ba ka ce bismi zahir ba ala kalbin ahara wancan kare da ba naka ba yana ka ashe kenan ka ga idan ka sake ran farauta ya kai da karinka da wani kare wanda kasance karen nan baka san ko nawa ne ba na musulmi ba ne in sun haka wannan abin to za ka shiga in sun kashe shi amma in ka san na musulmi na wanda suka kare na musulmi na ka da suke tashi ce bismi kai ma musulmi ka ce ka ce bismi da to wannan ana ce amma in ya kasance karen ka yi musharaka watan bikai majusi ne ba za a ci ba amma wasu ce in yi musharaka da kan kitabi ana ci saboda ana ce kan kitabi الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من حالين الله كريم الله كريم العظيم الله من جبورا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله من لا يحزنون عليك وما لا يعرف العالمين بحق ما يكون في الله سبحانه وتعالى إنا وإنا ورد عنا واشكر منا وعلى إن جنا ونجنا من النار اللهم أجلسنا شأننا كله يوم القيامة في الثالث من الجمعة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين